Anto. <sighs> Kai, yau garin nan kwana uku wallahi babu wuta a gidana. An dauke wuta, an ce, an dauke mu wuta ko ince ya lalace kai. Wallahi wuta ne babu a gidana ina kokarin neman masu gyara ba sa'u ba. Ko kai dai. Sabin kallon kallon da ake kwana nan gidanka babu. Babu wuta kwana uku yau. me ne matsalar naka zo ka gani mu Malai, ina ne wajen mutan naka mu? Ya ne? Na ina nake gani? Ya ina ina. To a yanzu da gyara shi, kana ji nan. To, yanzu nan da gyara shi. To, bari je kawo ruwa. Ruwa to shi kenan ba matsala sai ka zo. Eh. Bari kunna wani waka kan yi ruwa. Malam ya haka ni sai tutan ne ya kama ka. Ba wuta ma ne ba ka ba abin da ya zuwa. Ai sai kai magana. Waka nake ba. Zango ne wani sabon waka nake ba. Kai. Ita nake ai wutan ne ya kama ka. Shi ne ya ba ka ga mun ya Alhamdulillah.